Arsene Wenger, manajan Arsenal ya ɗauki cikakken alhaki na ɗan karen dukar da ƙungiyarsa ta sha yau Asabar hannun Chelsea da ci shidda da babu a ranar da ƙungiyarsa ta buga wasanta na dubu ɗaya a ƙarƙashin jagorancinsa. Manajan na Arsenal ya bayyana wannan a zaman rana mafi muni tun lokacin da ya fara koyar da wasan kwallon kafa. Yau dai rana ce ta ruwan ƙwallaye a gasar Premier ta Ingila domin ita ma Manchester City ta doke Fulham da ci biyar da babu. Liverpool ta lallasa Cardiff City da ci shidda da uku. Rabon da wata kungiya ta doke Real Madrid tun watan Oktobar 2013 lokacin da ta yi tattaki zuwa Camp Nou ta sha kashi da ci biyu da ɗaya hannun FC Barcelona. Watanni biyar a bayan wannan a gobe Lahadi Real Madrid za ta karbi bakuncin Barcelona a karawar da watakila za ta yi tasiri sosai kan kowace ce za ta zamo zakara a wasannin League League na Spain La Liga.